Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wasalatu wasalamu ala Rasulillah, wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ne kafin yanzu shi dinguba daga littafiyan arradu ala rafida in alima Muhammad ibn Abdullahab rahimahullahu ta'ala. Ina na tsofo shi bi gube, ya shawwal 1439 kalenda Alijiriya. na ji daidai bai safogutun hanyar july 2018 kalenda yan almiladiya na ya ci gaba gangani da karatun daga littafi wucin amma makami ci gaba nan ya ji gyara ya kuskuren doci na jin faruwa karatun ya fayo nan ga gaba na sheik muhammadu na abdul wahab ńlá gàndé gan sọ abẹ́lé ìgbọ̀lẹ̀ wáyà bí tí ń fìfìyàn kú fi ọ̀nà àyè ẹ̀zà ara ta kọ́ mọ ẹ̀zà sí ni kọ́ ẹ̀nà gan àti àga náà lànà magájì nǹkan ya àlùmọ́sọ̀ alẹ́ kò fẹ́ ìnìyàn zànà pẹ́ ń bídì wúrọ̀ àlẹ́kẹ́ ìrìmọ́dán dẹ̀dẹ̀ yí ẹ̀ lámìtú lànà lágbàlú ládàn ẹ̀túnyán ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlẹ́ náà kọ́ hmm. na yajibu tiba'u fi jami'i yi waji wajibi na wasan annabi sallallahu alaihi wasallam ye lamari bata na wa man ittaba'ahu wa sala kana ga mitu annabi sallallahu alaihi wasallam na nga je ba na wani wulo na nga je aljanna ka tun fa na wa sallallahu wa sallaji gbare mi ko go man lan yatba'u dalla kana man lan mitu muhammadu an ga gbe wan fasala an gama lati tin lati ga fayin lam yastajibu laka kaga go gawa ya fa'ala ma annama yatabi'una a do be tiyan ma la mi to kama da ba da haqqi illa dalal eh, yadda ba zuma gaskiya ba sai yi wan fasala sanan ga gabi annabi muhammadu ahyana Allah wa ala sunnati saku yayi rayu ta tin sunna anabi wa na ala millatihi saku mu rayu ta tin addini annabi muhammadu wa shara na fi zumrati sakon mun na yi kyudan ta ce jama'a na bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam waligan na sai correction ya karatu ya fayi ba ni man caca ga rugan matlab at ku bi salati fi lafzin wahid ko hmm. at yawo bi salati hmm, yawo yawo la yawo la wuta hmm. yawo imi ya wuta fi lafzin wahidin ete kiwo da lafazin ni gawa mini ha mini ubo kaulum rafida gan a magagar rafida ma'ana shiya ji na fi rambo da shiya yi ran ji raki shi to ji lebe nan ji ko na fi na jafo nan da kunmi da kashani da a gan rafi da shi ma na zarzaki ji da zai ja tune da yin da raci ta ji da zai ja tune da yin ko filoloji da zai ja mi da eh, amla lawan ji ya shi da zai da ya takwa sa ji ko na da ya bi sufi ji nan bai zai ja mutuwa da ya ga rafi da shi wo da tasawuri ya gan na'am ta fe ne ko da lo ce ga mafi ebe ebo amon ku gwayi ta a kida za mu ci ja re ka ka ka ba ni dai gina wai wani lawi ba ni ci dogara da ne a da su a ngawa mina qawluhum na inna man talaka imra'atahu bi salati fi lafzin wahidin a ga zane ga yi miya sake guta da lafazi nina na ga laye kawo shewe da doro jan wa za mu khalifu sai ya ci nan yo na ali hadith ya ta zuna ba wai jima'i ali islam kuma le jima'i musulmi ji ba fa nan ajma wa la ku talaki ai jima'i ji ga talaku aji kiyan wani tabbata wai na maktilafu fi hadith talaki kin le ma dai ajje ne kiyo sake wuta na ji fara na shin guta wa kashin ni ayya wahidatun am salasun miniyo kan wuta wa rawa ibn maji rawa ibn maji ibn maji gobe ani shabi da bai imamu shabi kala wa qultu li fatimata bintu qais wa ga fatimatu bintu qais na ni an talakiki ya mi labari ya ci ya wala yawo bo qalat unga ni zawji salasan e ba mi wa mi ya wuta wa kharijin ila al-yaman umma tiya da yaman fa jaza zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani za sallam ci laga jaiz yo ma ji kiyani ma ji tabbatar wa hafidu wa rawal bayaki wa liba al bayaki gobe an ali da ba ibn abi talib radiyallahu anhu fi man talaqa imra'atahu salasan etiya zanai mi ya gutanu qabla an yadkhula bi ji wuji dukhuli bina qala la tahillu la tahillu hatta tanki azawjan gairau ko hmm. wa ja lalliya yayin ya bubiya ya bubiya don ga da fa be zan goci e bon e za ga o to jiyawo umala ji do kulu be inu ya mun chai ni ya shikenan za ta laftu mun nisa min qabla an tamashuhunna fa malakum alayna mi datin ta ha. kaga wala ji do kulu be inu ya wa ji ga inu ya wà lẹ́gẹ̀ẹ́ imú ti ká ìdá wọn àti kí à ń wọn àti ìdá. àmọ́ ń gbọ́ ọgá àti ìdòkú lè bí anísù ńgà kídàn ńgà ìdá jí. nga wuce ga ni eh? kawo na ne biga a turiji an ta je ila rifa ba ko ga je bada bayan e ba wai fa ne rifa ne wa je ba lo ata ta zuki usele ta wa ko wa sai ke in zagi ga ga be bai fa uti da fa be ba wọn àgẹ́bẹ̀ bá wọ̀rọ̀ ní ohun tí ó tí ẹ bẹ́ a sẹ́yìn bá wọ̀rọ̀ ní gáàjì dùkúlù gẹ́gẹ́ níbi wọn ọmọ àyíká agreement àjín kó àlìkọ́ọ̀lẹ́ àjín ẹgbọ́dẹ aláìní nàájà àlẹ́lẹ́ ayẹ bẹ́ páyà.

na alima albayaji ko? albayaji ana ali radiyallahu anhu fi man talaka mura ta wani zane ga imi wuya salasan saki wuta kabla an yi dukula biya ka imi wuji dukulu biyu na kalin ga la ta hillu wale ko imin nan waje alali ya bai faya hatta tanki a zaujen gaira wasu ga da fa bai zanu ci zamu ci ma ki aji to dukulu biyu wa rawa ibn adi ibn adi gobe anu da ba sayyidina ali wabe ke dai idza talaqa rajul imra'atahu salasan fi majlisin wahidin ke dai daga shi shunta yi miya sake guta majalisin ne faqad banat minu min naliki min nagabi wala tahillu law ma ja lal libya hatta tanki a zaujan gairu suka da fa bi zanwaci warawa albayaki al-imam bayaki gobe an maslamata ibn ja'far al-ahmas qala qultu li ja'far ibn muhammad ngon ga jafar ibn muhammad kawo inna qauma yazumuna anna man talaka salasan bi jahalatin rudda ila sunna yajaluna wahida ngon ga jafar ibn muhammad ga zan bace da gangan anna man talaka salasan zan ga miya sake guta bi jahalatin bi tiyan jahili ce wani rudda ila sunnati a ga zan laje bada shi kiyo sunna wa wahida ga to sake wuncin gajen ni yaruna an koyi gwalwa wani jibe daga bai bo kanu gama azan layi an ya kuna azamin kaulina masa ku gwari na bai ga ga ne ga ga ma yona man talaka talasa fa wa kama kala dan ga yin ya sake wuta ne kemin gona go maya don wa tarifu biya za wa durabi iftira rasdat alkazaba ala ali albayti benene ngawa de wa tarifu biya za bene ne wa durabi biya na biyu ne wa de iftira ar rafidati gama na rafida je zu al kadhaba na shi game na zuci ji alalil baiti ta ci zami annabi muhammadu jona wa anna mazhabahum mazhabu ahli sunnati wa jamaa kuma annan mai tabbatarwa ga ahlul baiti sayyidina ali to hasan to husaini to ja'afar ko hmm. ba ta zawunci ji maza bayan ahlus sunna ji wa do rafida je su gama na zuta nga mala wage wa gama wage wa ilimi ofe lo ba lu sunna ji wa gama na ofe lo ben rafi da ji wage wa ni bo ofe lo ba yan mutazila ji ne shi ya so da sai ga ci ga ji da alu alihi ko ne lo alu da alu abbas ni ji ai lo aji fi wani alul baiti maga to bai ma ta to zuriya eh, sayyidina san eh, fi wa na dialatu da yahudi hmm. wa ruwiya an gairi wa iri mina sahabati hmm. amma da ya ba sa shi wani jito zai ni amina ya sahabe shi wani mai wasi kuwa zai ne ji dace a bigan nena wa ruwiya an alhassan radiyallahu anu ma yi da zalika amma gwagabe da ba hassan bane ya tuge irin na zumanin fa'ula imamiyya kharijuna an sunna ga shi rafidaji rafidaji shi a imamiyya shi azu daga sunna wani takani sune gwada bal anil millati azu to mila musulunci ngo ji gane ko mm-hmm. ina wa gan a original bal anil millati da na fa da na wani fina kiyo mm-hmm. ki shaji mm-hmm. na bayani atulaya a madogayen najja amma ga ala adina ji lalata na gaga gan ujawa mu nas ne dai ce mutu an ne mu albayt albayt sa mu ba ne ga lona nan ngai ga wa waki una fil zina ya ci mai dazo the name of nikal mutati bai li furuji wa ma sir ma fatawa la anfusi ma bu zina hmm. wa ga kun do to na rafi da ji biye ko ya cin da ya ta can fil qubul ida da da ya ci bai zagi nke babu al faraju bu wa duburu ke ke babu duburu bu da no lashi patana fa ma hakun bi an yakunu aulada zina aga yi cancanta to ga da giye ci hamanallahu wa iyyakum ma kira li ikhwani yi to yi giji so ku gwayi sa miniti ba hutuwa ti shaitan ne ya da mitu hutuwa to ya baji be zande ya shaitan nan no ye hadis ya abgadul bilal ila abgadul abgadul alali ila salat hadis sun ci man yigu ta zuwa ya walla mu unda musulunci idan ka tumu idan ka tumu idan suma talabtumuna ko mm. ta إذا طلقتم النساء فطلقون لإدتهن وعاص الإدة عليه صلى الله عليه وسلم ويا حفصة كو أتيتم ملائكة جبريل بيغا النبي بلا ونوشي فإنها صوامة قوامة إيه بابا جيني مسلم يا ولا دمو نمبر تو أما يا ولا دي kai da إيه يا إنزا zagin gajin نا na amma yayin zagi lili na ala ba wa na ba ila mai ke yayin zagi sake wuta lokacin ya ko lole zane ma yayin zagi na wuyi zane ga da mulki na ebe yayin e, ne ta a ga wuyi na ebo ebo ga wuyi miye jin wuya ko wuyi da ebo wuyi ya. ya wuce ma Allah ni in yau lenda ta je zalika ka ru bi afwayi na wani gayu tiya mun ji na nan bai je a zundoro anan wale kaida ne pata fikibu ufia wala kai mezo ngole chenle bagalo ne ba be ngole ajoju wazi jinjira gani biyu ala zabe fa ba su akamun mi alewa akamun mi alewa bi jan gyara ne pata kaza da bi da ta ga da sakin ni ka sake ni maga ki aji faruwa zan yi zuku in zagin nan ga idda ya sake ni ni na ji gumi ogo da bo ko cin ce kiyo ene wa yo ga alushi bo go gula shi na amma zan da yayi ni ko wa yi lo ko awo to mo wan ko ko to mo wọ́n sọ̀bọ̀ ngo e di ako wunde me sọ̀bọ̀ kan yuzu ku enwo malaji bayyana wa wundi kiyo wani niya ngo le bayani go gele ne ce ya e jiki an ai yayi e mi na ila ba ko amma yayi mi sake guta da lafazin niya ko ila me ke yayi mi dan tutso ne wa to bayi mi zuma lili ubo mulaji kana mulaji bayyana malaji bayyana wayan liliana bai ko mai aji mistake na migar gale na i don't know good wale gan eyirin na ji kai da jiya ma za uke jiyawa a cibe da sira gan nan an je da jiya o mabe doka na eh, ne goma ne to rayuwa ba bai ni na zanga ci ya luya wadi senti eyirin na ji so ngole ngu ya saki ni ganji zugun wuci mi chaji mi chaji idda dan emiya e ba na za ke shi ngan wa emiya sake ni ngo di yana ko mun yo zubo wo kuci ade bo ke ya kashi ngo le ne pata wa le bawu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da kawai e ji ganewa na zama na na a ɗiɓin another issue ya e zahabe shi yato wani ya sake wuta lafazin ni maza bai hanasiya to malikiya to shafiya to hambaliya a lokacin sake guta ta na jikin mashidu amma ya zai fito ta ce su abejo da sauransu na shi loga a hula fedon ki ma juju a kai zaga a sake guta zamani a nubi sai kwal to one zamani a bakari sai kwal to one zamani a umari gai zai biya lamarin ya wallan layar zo mutu jikiyo mutu shaguta yana ji faruwa ne nga jikiyo ga daunin amma ka sun ga le to sun a gan zani bu ga wani ya sake guta na ga to sun at least dai unni dai dan wannan a ga yin dole jiki an dan ya ci ba ya ma bu da rashi da shi ko goyi ta matlab nafi al-qadar matlab ne ga ga tiyan yin ya kaddara ne ma'ana mina akida yan rafi da eh, jo e aje da bai kaddara ya wa mina kaunu mina ya gana ga inna ya lam yuqaddir shay'an fil azal a ga ko ji kaddara wa ya doro tush daga caba caba ya wa anan la lam yuridu sharran wa la yuriduhu to ma ba shirya ko ma kawa wa kaddara wa muslimun anna qawluhu ta'ala al imam muslim gobe sai dai ba hansa kuma tuna ga inna kulla shay khalaqana bi qadar yan dole ya jali tuji bi qadara yana a ga nazala hina nazala al mushrikuna fi ko hmm. fi wa kad qala ba'du sada mu ga wa kadi ko hmm. hakika kala ba'du sadati sashiye dushi ciji a kadir wuyat fi isbatul qadar ma ta'allaku bi ahadithun ruwayat ana aksar min mi'ati sahabi hadisi biye ne biye tiya kaddara a gube da ba sahabi da gaza shi su allahu anhu wa kad warada anhu sallallahu alaihi wasallam a gande daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wali kulli ummatin majus al'umman dole je majusi wa majusa hadhihi al'umma alladhina yaquluna la qadar al'umman dole dai majusi majusi na al'umman na mazai ji shiga kaddara dan wani sai za a limta zalika ga ɗaya ganna fa'alam yau an allaha alimal ashiya'a ke da hakika su ko ɗaya ya jiye hmm. qabla wujudi ha kamiyan wuce shi a ya wuce shi ji faruwa nan ijimalan wa tafsilan to a dunkule to a bayyane kulliya wa juz'iyya to general to, specific wa alima ma yata'allaqu bi so kuma da ilimi ne da gwa gani biyu na wa qaddara fil azal li kulli shay'in qadara sai ta yin doro fa fala yazidu wa la yanqusu adena bena madena kena wala yataqaddamu wala yata'akharu yanga cha ah, bai burwa a ci ma yuzuma ma ne ne wa ne wa ga egi na ne za kirki na tun alamu be ja su kuɓe na yi de na tun alamu bai ja su kuɓe a na je wani tun alamu bai ja su kuɓe a na je mitu na tun alamu bai ja su kuɓe a na je wuza wuni tun alamu bai ja su kuɓe ba na ke biyo wube na jisinti wani ladi da shehu labi iradati la mashiyati a madda yana ji faruwa na sai bai irada ya ce mashiya ya ce wallahi bi kulli shay'in alim ce da ilimin dundu wa ma qaddara Allah wa ma qaddara ya kunu ina ce ji ga bakun gaji faruwa nun gaji wa ma sha ka ne ina mutum ce ga ne da kun gaji faruwa nun gaji wa ma lam ya sha lam kun wa sabata zalika ko bi badati al-aqli ko hankali alawu ganna ni ro wata wataran nakli ko mm. amma ga na gobe mutawatiran wa ulima yakinan a mafiya ga nabi yakini fa muna an kara hadal badi wal mutawatir a na gajin karu ya gani na na gobe mutawatir yana fa fa in illam yasir kafiran kaga zanne je kafira fa la aqalla min an yasira fasikan ya da zumayan fasiki yuba ina wani ga wani mm. ina akida yan sunna zulaiman yasa kwallo kabalul mafuzo أول ما خلق الله القلم ينفع نسخ كالي تنين أرسلن قال له تبتش يكاك على مكتوب لكي ما كو لو كيب ما هو كائنون إذا من القيامة كينا لفراد فعل قيامنا من أكيد أهل السنة تويت ديتا وما تشاون إلا أن يشاء الله من أكيد أهل السنة تويت أجنى لسين دندو والله خلقكم وما تعملون من أكيد أهل السنة ما الله ديلي من دندو الله أعلم من خلق هو اللطيف الخبير maratibul eh. qadar gunin nan hmm. ga da wani hmm. mini ma ji ga alqadari ganci masu ku fale hmm. gan eh do kabalon mafuzo ila da ba ko nu ba ka sheki yo ko saidu yo ko ko ko ko ya fu waje ya wucin waje pata ga ka ne pata ga da mini ma ji ba da jagaji ma wunje ndo tile na biya hare mm. akida ni tizalu na so lo be yin for more detail yace bayani kaddara ga littafin shifa'ul alili fi masail al-qada'i wal qadari wal hikmati wa ta'lil ne ibn qayyim la more detail be ti mas'alan qadar ga ba kawo ga matlabu mushabahati himul yahudi ngai ngan rafida shi abe yahudi shi wa min kaba qaba'ihim mini etu zabe yahudi jo tashabu mbili yahudi ada fe da san yahudi shi eh shi rafida shi ada fe da san yahudi shi wallahum tun mushabahatun amaje lambe na na tsakani yahudi yan be rafida shi na mina aminu bo anom yudawuna yahuda ko eh sa yahudi shi hmm. alladhina ramau maryama tayira bil faisha ne ce e ganya alfasha da ke na maryama nan bi kasfi zawjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam no le yahudi shi na na maryama ga gudan cin rafi da shigan jizuku a yi miya ne bisan lasallam na yi na na aisha nan wuji kiyo wuji kazafi aisha nan barra bil butan na na aisha na sakwa ya yi ciji shi fi alkur'ani ya ce wa na na aisha wagwa na na aisha ne takataka ko igwa e na na aisha da betun alfasha betun banzan yanin shi aji lashi lozu mutunci gina na na aisha ta adafe jikiyo adafe jaga na na aisha ya ci da wani ya zubi lai wasu libu bi sau bi zalikal iman ya bayan na majina ya imani ko gani yayi o sha biyu nan fi kaulini mini lan bene da tsakanin rasu da shogan da yahudi shi na jagan yahudi ga yin na jina na ko inna jidanura ɓen ɓen o jinifina inna jinan binta yakub ko kharajat wa hiya azra faktara aha mushrikun beno wajin shi abun nona bi qawlin inna umara mutasaba binta ali ko okay a gaza ne ga jina nan e jin zabi yana nabi yakub wa tiya wa hiya azra e zamu yo nan bajin nan zandoro la lagwa to wannan faktara aha mushrikun mushrikin da ci manna kiga shi na suku du rape bi qawlihim yahudi eh, rafida maga inda umar ghtasaba bint ali radiyallahu an aga yana aje sayyidina ali ne ga zainabu ne ko ummu eh, kulsum amin yaji sayyidina ali ne ga ummu kulsum nan aga sayyidina ga. sai na umar wutsungo wurep wabi hmm. lufsi tijani wani ne na rafi da je jina libasu ya tijani hmm. ko hmm. fa'in na min arbisatil yahud a gafi fa'in tufuwa zai cikin tufuwa yahudi budan bi kasin liha ko da fiye waje mu ye au halikiya wai fa shawari ganbe igwanu yake yemi sun yi wa za dinul yahudi Wai ikhwanu min al-kaf ko min al ai mi pa waya ko hmm. ai mi sun yi lugwa ke min yahudi ya jinin wa min anal yahuda musiqu datan wa khanazira ai yahudi da nasara shi a jikiyo a lashe biri shi gangani bai ɗutu shi baka gbogbogi shi khinzir wuce ɓutu kirada gbogi da biri wakad nukila agwa gambe an na wa ka zalika libadin da ta fil madinati munawwara ke dai ilu wuce ji faruwa to rafida da ce majina nan wa gairi ha bal karkila innahum tumsau suwaruhum wa inda mauti ga sura aji be fiska aji wani elu jegba elu fiya agela agaga tunu wallahu alam kemina yahudi zu ga manata soko ko kawailu lillazi na yaktubu na kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min na a an rafi da jataka da ka ce yan bayan qur'anu ga jan su na yahudi shi aja ga mumini bi ma unzila ilaina wa yakfuruna bima ra'ahu aga imani gan bi na cin bi ne na majuja na ga di kafir gan bi na aja ra ji da ji aga ne dia ne dia za ba ji ga ga mini ga yi ma ji bi to bi ne ma kene do aga ga ga ri mu du ga na su aya ji aya ji li gangani ya kem ne yahudi ji ta tabiya ya ala a ga gamane ya ji ake bani yali sunal alhaqa bil batili wa taktumun alhaqa wa antum ta'lamuna nan a ce ga rafida shi a ce jiki e zuga la gaskiya ga gamane shi ke ba kem ne yahudi ji lozu ma kirci sai ji da gani be musulmi ji yana aminu bil ladhi zira ko allazina mun wajen nar wakfuru akhirahu da sauransu na a ce ga rafida ga ji lozu be ma kirci sai ji a jinsin sunna ji Kai ni loro yahudi ji Ejira jira ya a ce an rafi da shi ma a so jira kun ma yahudi ji ana na maryamu ji zafi a ce an rafi da ma ana na aisha ji ya yahudi ji a ga malaika jibrilu makiri a wimini ya malaika jibo a ce ara fi da joso ma a ga malaika jibrilu makiri a wimini ya malaika jibo ebe ne ba sayid na aliya turo wuci da bayan zai na, Kiti da ba nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam rafida shi aga yahudi ji aga fi azu yadda e da ɗe mai asika kuna tun yi gala ci hannun a ce yan rafida ji otu mun aga fi azu yadda e da ɗe mai asika kuna tun yi gala ci hannun yahudi ji yau ngo so wato sifa ngama la wagati to ajine rafidon ci la bla ibn sabai kiwi yahudi yahudi wo so wale gan agabe shi ya jabe da de lande irin na yahudi ji babu mamaki bane nga mala iran bu harbe yi na yahudi shi bu harbe zamani yake ayin da nan kumaini harbe zamani ya kumaini mm. yahudi shi babu yahudi fi mm. biladiyan faris sokiye iran bu a mafi abu harbe nan ne so Allah kiyaye mu ya ka tun ya abu Allah wa alamin sawabu ilayil marji wal ma'ab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu